وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da arzikin saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin sunna na gwallaga da ke nan baucin yakubu a yau 25 ga watan Rajab shekara 1446 ta hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 25 ga watan ɗaya shekara ta 2025 miladiya inda muke darasin alkur'ani mai girma karatunsa da tafsirinsa muna nan a farko-farkon suratul hijir Allah ubangiji ya albarkace mu da ita da dukan alqur'ani za mu tashi ne daga aya ta goma in Allah ya so um, wannan alaramman namu kani ne wa abdurrahim abubakar umar isa yalwa dan karamin yaro ne da muke so shi ma ya samu tarbiyar alkur'ani shi ya sa muka dora shi shi ma ya fara koya abubakar muryar nan taka mai daɗi bismillah fara mana tun daga farkon sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين نعم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين نعم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون نعم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون نعم وقالوا يا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين نعم. ما ننزل, ما ننزل الملائكة نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نعم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون نعم كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين الله يمكى البركة أبو بكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله كده آية تقوم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين حقيقة زبانك من أيكو da manzanni a cikin al'ummomin mutanen farko wama ya fi himmin rasul sai dai babu wani manzo da zai zo musu cikin waɗancan al'ummomi na baya illa kanu bihi ya yastahzi'un face sun kasance suna yin isgili da shi manzo. Allah maɗaukacin sarki ya ce, Walakad arsalna min kabli ka fi shiya'il awwali. Shi'a jam'i ne na ashi'a, ashi'a shi ne ta'ifa, ko alfirka ko al'umma wato yanki na jama'a don haka dukkan yankuna na jama'a da dukkan al'umomi gabanin mun tura musu manzo babu wata al'umma da ta shuɗe baya face sai da Allah ya aika mata manzo Allah madaukakin sarki ce wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula <clears throat> wannan ummatin din shine shi'a bi ma'ana fi kulli firqatin min alqawm fi kulli jama'atin min jama'atin min jama'atil umam daga cikin yankuna na jama'u na mutane yanki na mutane gwargwadon gwargwadon zamaninsu gwargwadon ƙasarsu ba wani inda muka bari ba a tura ba a aika manzo ba wa in min ummatin illa salafiha nadir umma din ita ce shi'a don haka wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin ati umamil awwalin wa jama'atihim wa firatihim gabaninka kowace al'umma an aika musu an aika musu manzo amma sai dai wa ma arsalna min rasulin ba wani manzon da aka aika cikin duk waɗanda aka tura illa kanu bihi yastahzi'un sai mutanensa sun kasance suna isgili da shi sun kasance suna mai da shi abun zolaya shi ne ma'anar istihza'i bi ma'ana illa kanu bihi yaskharu sai sun kasance suna yin masa ba'a ba a ta fuskar idan ya ce da su ku yi imani in ba ku yi imani ba abu kaza zai same ku sai ya bai same mu ba har yau idan sun ga yana wani abu na ibada su rinka rena ibadar suna zolayarta a kanta sun yi wa dukkan annabawa annabi shu'aibu su ce masa a salatuka ta'muruka an nasruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma na yanzu wannan sallar da kake yi ita ce zaka samu bar abin da muke yi annabi salihu ku ce masa ya salihu karfin tafina marjuwan qabla hada kafin ka zama annabi dai kai mutumin kirki ne amma tun da ka zama annabi abubuwan ka suka sukurkuce fina marjuwan da muna maka tsammanin zaka zama nagari amma yanzu ka ɓaci saboda an damta ba ba irin wulakanci da ba a gaya wa annabawa ba annabi nuhu alaihi salam ya fara sassaƙa jirgin ruwa amma duk lokacin da suka wucewa suka zo wucewa ta inda yake sahiru bihi sai su rinka masa ba'a da kana wa'azi yanzu kuma mun ga ka koma kafin ta dada wannan kake ma da ya kuma shine ma'anar illa kanu bihi yastahzi'un ballan tana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su tsaya a gabansa abinda muka karanta a baya kaɗan ya ayyuhal alladhina zila alayhi zikru ya kai wanda aka sauka masa da qur'ani kaga magana ce kamar za su yi imani kun yarda an sauka masa da qur'anin ne sai ya saurare su ce naka na majnun kai dai ma ne wannan shine istihza'i na karshe ba wani mutum a da'awa da za a masa istihza'i irin wanda ya kai abin da aka yi wa annabawa daga istihza'i yayi hakuri a koma ana mahaukaci yayi hakuri a ce ƙarya ne ya hakuri ya zo yana wa'azi a sa a zo ana ele a wurin walgau fihi la'allakum tablibun saboda kar a ji shi ya zo wurin su zai musu wa'azi su toshe kunnen su su kawo abu su rufe fuskar su kar ya gansu kar su ji shi da ƙarshe a zo a ce ya kamata a kore shi a garin au kurjuka ko a ce a'a a ɗaure shi a masa ɗaurin rai da rai tuka? Ko ma a ce a kashe shi au ya kutuluka a kashe shi magana ta tsari kusan duk annaba haka ne haka musu wani annabin a samu dama a kashe shi kamar annabi zakariya da ɗansa annabi yahya Waka ka ayyin min nabiyin kutil annaba nawa ne aka kashe da yawa wanda suka kashe su fariqan kazzabu wasu a ta wa fariqan yaqtulu wani a kashe shi wani in Allah ya ga dama ya tsirar da shi kar a kashe shi kamar annabi Ibrahim alaihi salam wa radu bihi kaidan faja'alnahumul aksari. wani kuma a samu dama da za a kashe shi to shine Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama idan kai ana maka izini kai ba farau bane wa ma ya'tihim min rasul wannan ka dauke dukkan al'umma ba wata al'umman da aka tura mata manzo illa kanu bihi yastahzi'un face sai kaga suna yi masa izini na'am sai Allah yake ne كذلك نسلكه في قلوب المجرمين الله يشي yanda kaga hakan nan haka muke shigar da shi a zukatan kafirai haka muke kadhalika nudkhiluhu fi qulubil kafirin haka muke shigar da shi to shi me Allah ya ce la yu'minuna bihi karanta mana la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatu al-awwalin Allah ce la yu'minuna bihi ba fa za su yi imani da shi ba wa qad khalat sunnatu al awwalin haqiqa kuma sunnar Allah akan waɗanda suka gabata akan mutanen farko ta gabata sunnar Allah ta gabata akan waɗanda wato akan mutanen farko to Allah ce la yu'minu naslukuhu muke shigar da shi shi me la yu'minuna bihi ba za su yi imani da shi ba shi me wa qarqalat sunnatul awwalin to wannan ne ya samu sabani na malaman tafsiri waɗansu malamai suka ce kazalika naslukuhu damirin yana komawa ne ga abin da surar take ta magana tun daga farko na maganan kafirci rubama ya waddu ladina kafaru kafirci da kuma nan kusa da ita wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un suna yin izgili da shi sannan kuma abin nan sai Allah ce kadalika nasluquhu don haka kaga ana magana akan shi manzon da aka aiko musu suna yin isgili da shi sannan kuma sai Allah ya ce yastahziqun suna isgili to isgilin da kafircin da ɓatar shi ne Allah ya ce muke sanya shi a zuƙatan kafirai don ya zama ba za su iya imani ba ku fi qulubil mujrimin kamar yadda yake cikin suratul shu'ara saboda li Allah yu'minu bihi domin kar su iya yin imani wato sai ya zama ma'anar ayar wannan shi ne tafsirin mafi yawan malamai sai zama ma'anar ayar kamar yadda Allah ya ce da yawa daga cikin kafirai ta yiwu a zo lokacin da suke kwaɗayin da su musulmi ne amma musuluncin nan ba zai shiga zuciyar mutumin da Allah bai rubuta shi a cikin shiryayyu ba Baka duk ka yi wa'azi gare su Nasluku Hu, ai naslukul kufra fi qulubihim wad dalal wad tughyan wal istihza' la yu'minuna bihi bi ma'ana likai la yu'minu bihi saboda kar su yi imani da shi domin Allah ce wani qallibu afidatahum wa absarahum kama lam bihi marra tunda tun farko sun ki su yi imani to sai Allah ya kora musu kafircin sai zama nasluquhu fi qulubihim sai zama muna shigar musu da kafircin sai zama yayi babakere a zuciyarsu duk wa'azin da kai ba za su yi imani ba sai su zama sawa'un alaihim a anzartakum am lam tundirhum la yu'minun duk yanda ka musu wa'azi ba za su yi imani ba domin an riga an shigar musu da kafircin shine ma'anan kamar yadda Allah ce wa ushribu fi qulubihim ajil an riga bi kufrihim an riga an shayar musu da wannan kafircin don haka duk yanda ka yi wa'azi ba za su yi imani ba wannan ko yana nuna yadda za mu ji tsoron Allah Akan mu nemi Allah shiriya. domin idan Allah ya shigar da kafirci a zuciyar mutum to in ta haris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil duk kokarin da kai akan ya shiru ba zai taba shirya ba to da Allah ya leka zuciyarsa ya gane cewa wannan zuciyar dan mutane, to duk yanda kai ya canza ya zama yana da zuciya irin ta yan aljanna ba zai zama ba domin Allah ya riga ya batar da zuciyar idan aka yi wa mutum wa'azin farko sai zama a wannan wa'azin farkon ne da zai iya karba ya ji ayar Allah ya gamsu ya gane ta sai ya iya karbe ta to inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu sai Allah ya kawo marfi sai ya rufe zuciyar sai ba zai taba iya ganewa ba saboda naslukuhu ai an riga an shigar da kafircin a zuciyarsa don haka duk wa'azin da ka masa ba zai karba ba shi yasa wani zaka ga ya shiga cikin kafirci yayi nisa ta yadda babu alamar zai ji kira sai ka ga ba istihza'in da ma annabi zai da sai rinka yi da ubangiji ai kun ga abin da kwanakin baya aka yi a Los Angeles ana taro ne na yan fina-finai amma wata mai gabatarwa ta tashi take cewa an yi taro an yabi waɗanda suka cancanci yabo amma ba a yabi ubangiji rabbul alamin ba ta ce bayi da mafaki a nan bayi da wanda ya bayi da ɗan gata a nan da zai kama da gata balle a ambaci sunansa ta ce zero mention ko sau ɗaya ba a ambaci ubangiji ba mu kan mun ji daɗi a los angeles shi yanzu faman da suke a ƙasa to saboda Allah ya riga ya shigar da kafirci a zuciyar mutum sai ya faɗi abin da yake so akan annabawa ya faɗi abin da yake so akan addini ya faɗi abin da yake so akan ubangiji saboda zuciyar an riga an toshe ta da kafirci so imani ba zai iya tsaga ta ba shine ma'anar da suluku, fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi ba za su taɓa yin imani da shi ba wa qad madat sunnatul wa qad khalat sunnatul awwalin sunnar waɗanda suka gabata al'adar waɗanda suka gabata ‘yan mutanen farko ta riga ta tabbata, to haka irin yadda aka yi a da haka za a maimaita a yau. An fahimci wannan fassara? Fassara ta biyu ita ce fassarar waɗansu malaman tafsiri ciki har da malaman ta haƙiƙi kamar Ibn al-Qayyim a cikin tafsirul tafsir al-Qayyim yake shi a ganin sa damirin nan ba yana komawa kan kafirci bane yana komawa kan alqur'ani saboda Allah a nan kusa ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu wannan damirin hafizun to duk inda hu hu din nan a nan yana komawa ga wannan alqur'ani mu muka saukar da alqur'ani kuma mu ne masu kiyaye alqur'ani duk da izgilinsu akan alqur'anin da suke cewa ya ayyuha allazi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun da inna lan inna nahnu nazzalna dhikra wannan alqur'ani mu muka saukar wa inna lahu lahafidun sala ce kadhalika naslukuhu mun aiko da annabawa a gabaninka aka musu izgini yanzu kama mun aiko ka ana maka izgini ai abun ba yanzu aka fara ba na naslukuhu fi qulubil mujrimin haka muka saba dama zamu shigar da wa'azin a zuciyar kafirai amma ba zai musu amfani ba saboda la yu'minuna bihi ba za su yi imani ba wa karkalat sunnatul awwal sai zama damirin la yu'minuna bihi yana koma kan alqur'ani kadhalika nasluquhu ma yana koma kan alqur'ani ibn al-qayyim yace iskalin da zaka kawo anan shine an ce kafirai kuma ka ce an shigar da shi cikin zuciyarsu ta ya aka yi shiga cikin zuciyarsu kuma a ce ba za su yi imani da shi ba sai ce ai ma'anar abin shine shigarwa cikin zuciya kala biyu ne akwai shiga cikin zuciya irin shigar mai imani akwai shiga cikin zuciya irin shigar mai karyatawa da kafirtawa wanda zai yi imani sai ya shiga zuciyarsa sai ya sa zuciyar ta nutsu sai ta karɓa ta yi imani da shi irin zuciyar mumini kenan amma zuciyar kafiri ma ƙur'anin zai shiga amma idan ya shiga da ƙarfi ne a ce sa ce nasluquhu da ƙarfi muke tura musu shi sai ya shiga domin Allah ya samu inda zai kama su bisa hujja cewa sai da Qur'ani ya shiga ka gane ka kika yi imani da shi To da kar mutum ya ce ai ƙur'ani bai zo mu ba mu gane komai a ciki ba sai Allah ce a'a nasluquhu mun shigar maka kamar yadda yake a wancan surar salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minu bihi hatta yarawul azab al alim ba za su yi imani da shi ba sai sun ga azaba a ɓalo-ɓalo kafin su ce sun yi imani amma ƙur'ani kan ya shiga to wannan sai yi daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum ayoyin Allah suna musu da ita ne bayan sun gane sun tabbatar kaga Allah maɗaukakin sarki ya ce idan za a yi wa'azi a yi wa'azi har ya shiga cikin zuciyar mutum shi yasa Allah ya ce akan akan munafukai wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha kaga alqawlu fi shine ma'anar naslukuhu fi qulubihim a shigar da shi cikin zuciyarsu su ji in dai za su yi imani su yi imani idan ba za su yi ba ya zama ba su yi imani bane akan hujja saboda li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana ina fata an fahimta to wannan tafsirin a wurin wato ibnul qayyim ya fi rinjaye sama da kace an shigar da kafirci ne cikin zuciyarsu Allah baya shigar da kafirci a cikin zuciyar wani sai dai shi ya shigar da kafircin a zuciyar kansa da shi da shedan ɗinsa shi ta Allah ce wa bu fi qulubihimul ijil bai ce ashraba Allahu fi qulubihimul ijil ba kuma duk wanda ya kafirci yayi kafirci ne don kansa ba Allah ne ya kafirtar da shi ba sai dai shaiɗan, ka masalin shaitani iz qala lil insan ukfur wa yake kafirtar da mutane shaidan falamma kafara sai mutum ya kafirce da kansa kaji sunan Allah anan Allah bai sa shi ba don haka in ka ce naslukuhu Allah ne ya shigar masa da kafircin kaga zai je ke dan ya samu hujja a gaban Allah ya ce ai shi bai yi imani bane lausha Allahu ma ashrakna wala nahnu wala aba'una wala harramna min, min dunihi min shay da Allah ya so da ba mu yi kafirci ba to sai zama shi Allah ya shigar da alƙur'ani shedan kuma ya kawo kafirci sai mutum ya zaɓi kafircin ya bar imanin ya bar wannan alƙur'ani ina fata an fahimta kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi shi yasa ba sa imani da shi wa Khalad wa karkalat sunnatul awwalin Allah ce kuma al'adar waɗanda suka gabata khalat bi ma'ana madar kamar yadda ya faɗa a waccan surar fa ahlakna ashadda minhum batashan wa maza matalul awwali doka misalin abin da ya faru da mutanen farko ya riga ya shuɗe to kuma yanzu irin wannan ne yake faruwa irin yadda aka yi a baya irin sa ake maimaitawa qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukaththibin waɗanda suka gabace ku ai al'ada irin wannan ta tabbata a kansu irin haka suka yi kuma abin da yake faruwa a zamanin ku yanzu maimaitawa ake yi irin abin da aka yi a baya Dokan an ce sunna nan ana nufi al'ada al-muta'arafu alaiha al'ada da aka zama shekara da shekaru zamani bayan zamani iri ɗaya ake maimaitawa don haka kafircewa da yin istihza'i wa manzanni haka aka yi a mutanen baya kuma haka ake yi a yanzu ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablu abinda duk ake gaya maka an gaya wa annabawan bayanka wa in yukadzibuka faqad kudibat rusulun min qablu idan an karyata ka to ai an karyata annabawa da manzanni a gabanin ka ba kai ne farau ba kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun har Allah ce atawa saubi kai ka ce wasiya suka rika yi wa juna idan waɗannan sun zo mutuwa sun zo karewa sai su al'umman gaba idan kun zo ko annabi ya zo ku karyata shi kun ji sai su karba idan wasu sun zo su ma sai sake ce in mun mutu duk wani annabin da ya zo to fa qulu sahirun aw ku ce ko dai ku ce masa boka masihirci ko kuma ku ce masa mahaukaci kar ku kar da ku yi imani da shi to shine ma'anar khalat sunnatul awwalin abinda ya faru a baya shi yake lalatuwa a yanzu to kuma ita sunnar Allah irin ta ne ke ta maimaita lahi lati karkalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila lahi fil ladina khalaw min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila to wannan sunnar sunna ta kauniya da ta sa waɗancan haka suke yi to haka wannan sunnar a yanzu ma suke yi suka ɗoro a kanta الله ya فقد مضى أي لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين نعم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون نعم لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسروحون دوباره لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون نعم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين نعم وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين الله مدوكاكين سركي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون Allah ya ce walau fatahna alaihim baban minas sama waɗannan mutane da kaga sun kafirci don ka gane yadda kafircin ya tabbata a cikin zukatansu kuma ka gane Allah ba zaluntar su ba kafircin ne suka sha suka haɗiya har ya musu karon da ba za su taɓa yin imani ba ka ji ya ce la nuna bihi to bari ka ji da a ce za a buɗe ƙofofin sama a buɗe wata ƙofa daga sama kafiran nan sai a ce abinda Allah yake faɗa muku gaskiya ne ku hau sama ku je ku gani fa zallu fihi ya abudu sai su samu dama su ta hawa sama su hau su je su leƙa su ga abin da ke faruwa a sama su ga malakutar samawa su dawo wallahi ba za su yi imani ba Allah ya rantse ce inda masu ma abu absaruna wallahi da za su ce an mana rufa bal ne bal nahnu qaumun mas'urun mu kan yau an sihirce mu ka gane yadda kafirci yake yake nisa, ka gane yadda idan Allah ya ga dama ya rufe zuciyar mutum ka gane cewa idan Allah ya kona wani bai zalunce shi ba shi yasa wani ita yake cewa yace me ya sa? idan Allah ya sa mutane a wuta zai yi ta ƙona su har abada alhali laifin da suka yi a duniya shekara ɗari ne shekara saba'in me yasa ba za ku ƙona su na gwargwadon laifinsu a cire su ba kun gane maganar kaga wani in zai amfani da hankali sai ce ka amma gaskiya ne ba ya kamata a ƙona su daidai gwargwadon laifinsu sai a cire su to shine Allah yake baka amsa a nan yake ce maka wannan kafircin na har abada ne don haka ya kamata a yi masa azaba ta har abada kafircin ba wai ya tsaya akan annabi ya zo yi wa'azi a ce masa ƙarya bane ko a ce masa mahaukaci a'a kafircin ya kai ga walau nazzalna alayka kitaban fi qirta falamasuhu bi aydihim da Allah ya ce da za mu sauko da littafin su taɓa suna gani littafin ya zo sai a ce gana kanan sai a rubuta sunansa in ji sako daga wurin Allah la qalu in hada illa yi mubin da suke kawai wannan sihiri ne sai ni ban da ni a ciki shine Allah ya ce ba a nan aka tsaya ba walau annana nazzalna alaihimul mala'ika da Allah zai sa mala'iku su sauko suna ganin su da ido wa عليهم كل kulla قبلا ولو walau عليك ولو walau اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم wa الله almauta kuma da a ce matattu na cikin kabari za su rinka magana ana ji sai su ce ana azaba a lahira ku yi imani mutanen kabari fa mutum ya binne ubansa a kafirci ko dan uwansa a kafirci sai ya ji mutanen kabarin suna ihu suna cewa wane ka yarda da Allah da gaske ne wa hasharna alaihim kulla shay'in qubla kuma duk abin da suke so a taro musu shi su gaba da gaba da shi su ga wuta su ga aljanna kenan karshen ko ma kanu yu'minu ba za su yi imani ba wannan kafircin na har abada ne ko na shekara ɗari ne ya kamata a yi masa azaban shekara ɗari shi ne Allah anan yace da a ce a nan duniya kafiri walau fatahna alaihim baban minas sama da Allah zai sa kofa ta buɗe sai a ce ku rika hawa ɗaya bayan ɗaya ku je ku gani saboda ku yi imani fa zallu fihi ya arjun kuma su samu dama su ta hawa da kansu mutum ya je sai ya ga sama sai ya ga mala'iku sai ga duk abin da aka faɗan nan ga mala'iku sun yi sujada ga abubuwan mamaki na min ayati rabbihil kubra duk su gani wallahi in suka dawo za su ce rufa ido kamana bal nahnu qaumun mashhurun mu kan yau mun zama mutanen da ake musu ake musu sihiri yau mu za ka yi wa sihiri wallahi ba za su yi imani ba yanzu idan Allah ya fara kona waɗanda ya kamata ya cire su su kansu in za su yi kansu adalci ya kamata ya cire su sun ce ba sa yin sa sun ce ba su yarda da shi ba sun ce azabar ƙarya ce in akwai ta a kawo ta fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin lau ma ta'tina bil mala'ika in kunta minas ku kuka yi ta faɗa ku kace ayi azaban nan ku kuka ce ayi da sauri ma ba ku so a jira tashin kiyama rabbana ajjil lana qittana qabla yawmil hisab ba ma so a jira tashin a fara tun yanzu sai Allah ce a'a ku jira dai kamar ta bi kufur kamora kamori kafirci ya gama morarsa sai zo ya mutu sai aka je lahira yanzu don Allah zaka ji tausayin wannan shi ya kamata shi ma ji tausayin kansa to shi yasa Allah ce wa malahu fil akhirati min nasib ba wani rabo ko kadan da ya rage wa kafiri a lahira shi yasa idan Allah ya fara kona su to inna Allah la'ana al kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira za su dawwama a cikin ta har abada Allah ya tsare mu na qalu inna ma sukkirat absaruna ma'anan sukirat saruna wato an toshe musu ido ne sai suna ganin wani abu daban yanzu idan ka rube idon ka ka rufe kai shiru ana gani za ka rika hango ne abu a cikin idon da ya rufe din to sai su ce irin wannan ne shine kuma abin da idan mutum yayi tsafi sai ka rinka gani wani abu daban amma abin da yake faruwa a zahiri daban ba shine rufa ido ba to shine sukirat saruna bal nahnu qawmun mas'ulun Allah ya ce sai su ce lallai mu kan an yi mana an yi mana sihiri shine Allah ya ce walaqad ja'alna fi samai burujan wa zayyana halin naziri Allah ya gama da maganar kafirai kenan sai Allah yake faɗan ayoyinsa na kauniya domin ya tabbatar da tauhidin rububiyya Allah ce wala walaqad ja'alna fi samai burujan bimana khalaqna khalaqna fi samai buruj Allah ce mun halitta kuma mun sanya a cikin sama wannan saman ta duniya mun sanya mata taurari shine alburuj ko kuma masaukan taurarin ko manazilul kawakib ko kuma alkawakibu nafsuha Allah ce mun sanya wa sama taurari ko masaukan mazaunan taurarin wa zayyana halin nazirin kuma mun ƙayatar da sama mun sa sama ta zama tana da kyau da kwalliya linnaziri ga duk wanda ya daga ido ya ga sama zai ga sama ta masa kyau duk yanda kaga abu kaza ba bai maka kyau a kasa ka kalli sama za ka ga sama ita ba ta datti ba ta kura, kuma ba ta canzawa sai dai ka ga gajimare ya yi kyau ka ga taurari ka ga wata ka ga rana koyaushe koyaushe ka daga ido za ka ga abun kwalliya a sama Allah ce mun ƙawata muku sama wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim kuma duk wani shaytan jefaffe mun Ƙare sama daga barinsa ba zai iya isa zuwa gare ta ba ballantana ya keta sai ya shiga illa man istaraka sam'a sai dai kawai wanda ya samu damar satar ji fa asba'ahu habin mubin shi ma sai tauraro mai tartsatsi ya bi bayansa ya ƙona shi waɗannan ayoyi wa ja'an na fi sama'i burujan ya dace da abinda Allah ya rantse wasama idatil buruj ya dace da abinda Allah maɗaukacin sarki ya ce, wato tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira Allah maɗaukacin sarki ya ce sama mun sanya mata masaukai na taurari to me ake nufi da alburuj kuma me ake nufi da cewa Allah ya kawata sama da ita wannan wani babi ne mai faɗi a kimiyya to amma lokaci ba zai kai a ce za mu wannan dogon darasin ba mun taɓa yin sa a wasu ayoyin amma ɗan abin da zan tuna maka ka gane me yasa Allah maɗaukakin sarki yake yawan gaya wa mutane abubuwa na ban mamakin halittarsa irin waɗanda shi bai san su ba kuma bai san hakikanin su ba amma sai Allah ya gaya maka iya ɗan abin da kwakwalwarka za ta iya ganowa yanzu Allah ya ce a cikin sama akwai buruj masaukan taurari sai ka taɓa ganin masaukin taurari ne ya masaukin yake baka sani ba taurarin kuma da Allah yake faɗa waɗanne in wanda kake hangowa suna ɗan hasken nan su ne yake nufi ko waɗanne ne shi sa muke yawan cewa abun mamaki ne akan mutumin da zai karanta irin wannan a kimiyyance fahimce su amma ya kasa imani da Allah shi yasa muka karanta a suratul ra'ad wa in ba fa'adab in kana jin mamaki ne to ga abin da ya ji mamakin shine kafircin masu kafirci wa in ba fa'adabun qawluhu wai mutum kafiri to ballantana kafiran yanzu waɗanda sun fi kowa sanin Allah amma su ƙin imani da Allah a cikin saman nan akwai taurari wato duniyoyin da Allah ya halitta iya wanda ɗan adam zuwa yanzu a kimiyya ya gane ita ce ko wannan duniya al'alam har yanzu ɗan adam bai samu damar gano al'alamin gaba ɗaya ba da Allah ya zama rabbul alami ita wannan al'alam ɗin da ake ce universe wata duniya ce ta halittar Allah ta fi ƙarfin ka ce mata duniya kawai dai ka ce mata al'alam halittar Allah ce da duniyar da mu muka samu wannan ƙasar ce ta a to Allah maɗaukakin sarki ya yi halitta ƙasan halittan ya yi halitta ƙasar halittan ya yi halittar ƙasan kafin muka zo nan inda muke a mu yanzu wannan ƙasar da muke gaba ɗaya daga farkon ta zuwa ƙarshen ta har yanzu ba ɗan adam inda ya sanya a ƙarshen ta yake to da ba a taɓa samun wanda ya je ƙarshen ta ba ko ba a taɓa samun wata na'ura da aka auna daga nan sai ta je jikin bango ya kace nan ne ƙarshen duniya ba a taɓa samu ba har yau kuma Allah maɗaukacin sarki yadda yake ƙalubalantar mutane akan inna ardi a yake ƙasa ta tana da faɗi wa kuka fasiru fil ardi ku yawo mana ku gani saboda Allah ya san har a gama duniya har mu gama iya borin mu mu tattara mu tashi dan adam ba za su kai ƙarshen inda duniya take ba har mu gama abin da za mu yi saboda Allah ya yi duniya ce wadda ta fi ƙarfin mu shi sa Allah ce ku yawo inda kuke so siru fi hala yaliya wa ayyaman ko da daddare ko da rana ku haɗa ku ta tafiya ba za ku kure duniya ba in dai a cikin duniya kake wala ba za ka kure ta ba to amma da wannan fadin na duniya alburuj a sama sun haɗa da rana da wata da taurari wanda kake gani da waɗanda ka gani a cikin wannan duka da na faɗan nan wanda ka fi ganin ayar Allah a cikinsa kuma ya fi girma ita ce rana ai ta fi wata girma kuma ta fi nuna abin mamakin ayar Allah a gare ka to wannan duniyar tamu da muke zaune a cikinta wanda ba a taɓa ƙure ta ba kuma ba za a ƙure ta nan ba idan ka kwatanta ta da girman rana idan da za a kawo duniyar mu a ajiye ta sai a kawo ta a ajiye sai a kawo ta a ajiye a ta jera su a ta jera su a cikin rana kafin ka kure faɗin rana sai ka yi sau ɗari da tara idan kuma za a ɗauko ta duka a jefa ne sai a ɗauko wata a jefa sai su sai su sai zama sun cike rana gaba ɗaya sai an jefa duniya sau miliyan uku a sau miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ba su cika rana ba 1.3 million adadin girman duniya ka maimaita su kai ta jefawa a ciki kafin ka cike girman rana to ita rana din nan ba komi bace a cikin buruci inda Allah ya halitta wannan ranar da ita da sauran taurari suna cikin wani system ne da ake ce masa galaxy system galaxy taro ne na cincirin don taurari wanda za a tara su ta ce ga galaxy ɗaya to rana ɗaya ce daga cikin duniyar wani tari na taurari wanda ita daga cikinsu ɗaya ce daga cikin waɗanda yanzu aka gano cikin waɗanda suka ninninka ta a girma yanzu an gano akwai 200 biliyan wanda yanzu aka gano kenan na taurari da suke cikin wannan galabi ƙwaya ɗayan wadda rana ɗaya ke a cikinsu duk su ba mu iya sanzu ba rana muka sani shi sa na kwatanta mana da rana sama da rana baka so ganin abin da ya fi ta girma ba sauran taurarin da yake suna nesa daga nan zuwa inda rana take tafiyar kilomita 149 miliyan kilomita su da hausa kilomita miliyan 149 in ka tashi daga nan in za ka je rana to kuma wannan duniyar tamu wannan ƙasar gaba ɗayanta rana ɗin ta ninka ta sau miliyan ɗaya da dubu ɗari uku to ita ranar ƙarama ce daga cikin taurari da suke cikin burucin ɗin da aka faɗa wanda aka gano akwai sama da biliyan ɗari biyu wannan dukkansu in ka haɗa su suna cikin milki wai galabi ne. galabi galabi ɗin su kuma sau biliyoyi ne. To ƙwaya ɗaya daga cikinsu ita ce milki wai galabi ita ce wanda rana ɗaya ce kuma ƙarama a cikin guda biliyan ɗari biyu. Su kuma galabi galabi galabi ɗin banda namu wanda milki wai galabi ce. su kuma akwai biliyoyin da su ba a san su ba ba za a iya kirga su ba sai dai a ce ta yiwu biliyoyi ta yi kuma triliyon dukkansu idan ka tara su su ne galaxy system idan ka wuce galaxy system kafin a shiga universe wannan universe din shine al'alam to Allah shine rabbul alamin al'alam shine kwaya daya shine universe to idan ka hada su duka kuma saboda abinda yasa nace universe da duk galaxy system din da bature iya ganowa a cikin wannan duniyar ne kafin ka je sama ta ɗaya ne dalili shine wannan ayar da muka karanta a gaba Allah ya ce wa zayyana halin nazirin mun kawata sama da taurarin da kuke gani haka ne sai Allah ce wa ha mun kiyaye ta min kulli shaytanir rajim daga kowane shaytan waɗannan kafiran ba shaydanu bane Allah ce mun kiyaye ta ba wani shedan da yake sai zo yanzu akwai wanda shi bai je ba sai ya sa tauraron sa sai ta hango masa sama sai ta wuce saman sai gano abin da yake wajen sama duk wannan abin da ka jin a cikin ƙasa da sama ta ɗaya ne to Allah ya yi irin wannan guda bakwai kuma wannan tamu sistem ɗin al'alam ɗin ta wannan duniyar ƙasa ta ɗayan idan ka jefa ta a cikin ta biyu kamar zobe ne a cikin daji haka ta biyu take a cikin ta uku haka take a ta hudu haka take har zuwa ta bakwai a saman bakwai ɗin al'arshi a saman bakwai ɗin aljannar Allah take ya gama sai kawo al'arshi sai zama ita ce ke zama shine rufin aljannan shi kuma Allah ya yi istiwa'i a saman al'arshin ya kake tsammani girman ubangijin ka yake hankalinka zai iya kwatantawa yanzu wannan ya cancanta dan adam ya masa laifi yanzu ya halatta yanzu wannan ya cancanta ya ce da shi ya dan adam ya bawa na kai kaza shi kuma yace ba zai yi ba shi yasa mu ba komai bane a cikin halittar Allah wannan ɗan ƙaramin misali ne na iya abin kimiyya zuwa yau ta gane za su ci gaba da bincike kuma har su ƙare wallahi ba za su gama gane halittar Allah ba shi yasa malamai suke cewa idan dai har da gaske an je duniyar wata to a cikin nan sama a cikin nan take ba a wajen sama bane saboda ba wanda ya je wajen sama an ɗauki wanda ya fi kowa daraja a cikin halittun Allah shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da goron gayyata daga wurin Allah yace a dauko shi zai gana da shi amma wallahi da aka je jikin sama mala'iku ba su yadda sun bude ba sai da suka yi tambaya suka ce waye ba su san shi bane amma saboda gadin sama da protocol inda yake sama wa hafiznaha Allah ce mun kiyaye sama min kulli shaytanir rajim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban abokin fadan shaytanir rajim amma an zo da shi sama mala'ika jibrilu ya ƙwanƙwata ba su buɗe ba da ya ƙwanƙwata sai da suka ce ai ba kai kaɗe ba ne waye ɗayan ya ce muhammadu suka ce ana neman sa ne ya ce eh, an neme shi ne aka faɗi appointment ɗin kafin suka buɗe sama ya shiga yanzu sai a buɗe wa army ya je sama ya je ko waje je ganin ta gane ta ne kawai da tatsuniya shi yasa wasu sai su ɗauka an ce planet din nan guda tare sai su ɗauka. wai tambayi ne to ya sama guda bakwai planet kuma wai nan duka duk abubuwa ne da suke nan karkashin kasa mutane za su yi ta gama abubuwan su gama ɗan leƙin su su gano su amma wallahi abin da yake jikin sama ba wanda ya ya gano shi sai Allah kuma Allah ce ko ransu ne suka mutu ba in suka tashi zuwa sama sai an bugun su ba za su dawo ba ballantana كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيل saboda haka ya ɗan uwa wallahi mu ji tsoron Allah kuma mu girmama Allah duk wanda ya karanta wannan shi ya kamata a ce zai fi kowa imani da Allah kad ja'alna fi sama'i buruja Hakika mun sanya a cikin sama mun sanya mata taurari ko kuma masaukan taurarin in kace masaukan taurari sai ka iya cewa mai wa milky way kenan inda taurarin suke kira, inda za a tara a tara mu namu shine milki wa sauran ba mu san su ba ko kuma ya zama a'a su su alkawakib din da kansu na fata an fahimta wa zayyana halin nazirin kuma Allah ce mun kawata sama ga wanda duk zai kalla inna zayyana sama ad-dunya bi zinatin al-kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid la yasma'una sai Allah ya ce wa laqad zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha Haru, Juman, rujuman lishayatin wato kowane shaiɗan ana nufi a nan aljannu shaiɗanu mustariku a sama waɗanda suke neman satar jin sirrin sama hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin Bukhari da Muslim cewa idan Allah zai yi magana ta wahayi Allah yana fara yin magana mala'iku saboda tsoron Allah da firgici akan Allah yana magana sai su bubbuga fuka-fukansu kai ka ce sarƙa ce ake bugawa a kan duwatsu sai duk sai su so me kafin Allah ya gama faɗa sun suma saboda tsananin tsoron Allah ya kafo na rabba min ɗauke. saboda sun san waye Allah tsoron Allah suke ji hakikanin tsoronsa Allah yana fara magana sun san magana ce ta Ubangiji mai girma sai su kasa iya jira su ji ƙarshen magana su bi su tsomi sai mala'ika jibrilu ne zai iya Allah zai ba shi ƙarfin da zai iya jira ya gama jin abin da Allah ya faɗa. Idan Allah ya gama maganarsa. sai waɗannan mala'ikun sai Allah ya farfado da su sai su tashi duk wanda ya tashi dama ya suma ya ya tafi cikin koma alhali ya san Allah yana magana amma bai san me Allah ya gama faɗa ba yana tashi sai su rinka ce ma za qala rabbukum me Allah ya yake ne suna tsoron kar umarni aka ba su shi kuma bai ji umarnin ba to nan wanda zai amsa alhaq Allah ya faɗi gaskiya ne wa huwa al-aliyyul kabir haka za su ta faɗa me Allah ya ce wannan ma haka qalu al wa huwa al-aliyyul kabir sai Allah ya faɗi gaskiya ko ma me da gaskiya Allah ya faɗa Allah shine madaukaki Allah shine mai girma al-ali shine ya daukaka sama da kowa al-kabir shine yafi kowa girma kaga wanda ya dace da wannan yanayin siffar kenan Allah ya fi kowa daukaka a sama da komi komi yana kasa al-kabir kuma shine wanda ya fi komi girma ta haka za su sai mala'ika jibrilu sai ya gaya musu ne Allah ya ce shi zai iya faɗa su saurara amma ba za su iya saurara daga Allah kai tsaye ba to idan ya gama faɗa a lokacin da yake faɗa yana gaya musu su kuma wannan yana gaya ma wani to su kuma aljanu shaidanu wakilan bokaye sun je sama sun je nemo labarai sai su je can jikin sama sai su sa kunnensu suna so su ji taɗin mala'iku a wannan saman ta kusa ina fata ana fahimta to shine annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya faɗa wannan ya faɗa ma wannan sai wannan ya dan taci magana to kafin ya gudu sai a jefe shi da tauraro shine fa atba'ahu shihabun mubin tauraro wanda yake da garwaki sai ya jefe shi sai tarwatsa shi dama shi ma wuta ne sai ya spark kawai sai ya tarwatsa shine fa atba'ahu shihabun safid na fata an gane to idan aka jefe shi sai tarwatsi kaga na gabansa bai ji ba to wannan labarin ya mutu wanda Allah bai ga dama a ji ba sai to sai dai tarwatsi wanda Allah bai ga dama dama ya ji ba ba ma zai ji ba wanda Allah ya ga dama ya dan ji kaɗan sai ya ji idan Allah bai ga dama labarin ya iso ba sai a tarwatsa shi sai ya fashe wanda kuma Allah ya ga daman sai ya iso sai ya faɗa yana zama faɗa sai a tarwatsa shi sai wannan ma ya faɗa sai a tarwatsa ɗaki sai a ci gaba amma da yake kaddarar Allah ta sa za a bari dan wannan din ya iso sai ya iso sai su yi jeri su yi layi layi haka wannan ya faɗa wannan wannan ka ji faɗa ban dauriya haka. suna ji za a jefe su fa amma sai ya faɗa sai a jefe shi sai sai su yi ta har ya zo na ƙarshe na ƙarshen kuma sai ya zo ya raɗa wa boka sai ce ai wane ba zai taɓa auren wancan ba misali wani ba zai taɓa auren wance ba duk wahala duk abin da ake yi akan cewa wance za ta auri wani ba zai taɓa auren ta ba haka Allah ya yanke hukunci ya faɗa shi kuma wannan ya sata ina fara fahimta ko to idan aka zo a cikin wannan abu guda ɗayan kafin ya iso wannan sai ya ƙara nasa wannan ma ya ƙara nasa wannan ma ya ƙara nasa sai an ƙara da ƙarya ɗari a ciki tare da wannan ɗin to sai su rarraba a tsakanin su bokaye to shi yasa idan ka je wajen boka idan har an samu labarin da ya dace da irin wanda ya tsira daga cikin wannan to za a samu 1% na gaskiya sauran duka ƙarya ne ina fata an gane za a samu guda ɗari ƙarya guda ɗaya kuma sai zama gaskiya ina fata ana fahimta to shi kuma shi ne wanda idan aka je wajen boka sai ya ce na gano ba za ka ci zaɓe ba ko na gano za ka ci zaɓe sai ya dace da wanda dama da gaske an faɗan ne to sai zama gaskiya ne guda ɗaya amma za a yi sau ɗari yana yin ƙarya sai a samu ƙwaya ɗaya kuma sai ta zama gaskiya in ta dace da wanda aka sato amma tun da waɗancan Allah ya tsine musu aka jefe su to shi na ƙarshen bokan shi ma menene shi ma tsinanne ne wanda ya je wurinsa kuma shi ma wane ne tsinan ne sai gaba ɗayan sai su taru sai zama tsinannu kuma dukkan su kafirai ne a wurin Allah na fata an fahimta sai zama da shaidanun waɗancan wanda aka kashe su da waɗannan shaidanun mutanen gaba ɗayan su sun zama rajim dukkan su jefaffe ne a wurin Allah to sai dai shi wannan shaidan din wancan sai zama rajimun ma'anawiyan wa hissiyan wannan kuma sai zama rajimun ma'anawiyan wannan sai zama an jefe shi ne a zahiri tunda an tarwatsa shi kuma Allah ya ne masa kaga jifa biyu kenan wannan kuma sai zama Allah ya tsine masa ne jifa a nan ba za mu ga tauraro ya ya tarwatsa shi ba za mu ga ya mutu ba za mu ga boka yana ta karban kuɗaɗe kuma yana ta jin daɗi kuma ana ta zuwa wurin sa waɗansu suna gani ana cin nasara amma sai zama jifan da Allah ya masa shine jifa irin da tsinuwa shi ba za a masa ba sai an jira ranar lahira ina fata an fahimta don haka wannan a takaice shine ma'anar illa man istaraka sam'a fa atba'ahu shihabun mubin sai dai wanda ya samu damar sace satar ji daga cikin abin da aka faɗa na sama sai shi kuma sai Allah ya sai a jefo masa da tauraro wanda yake da tantsatsi ko kuma tauraro mai garwashi ina fata an fahimta a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta mun ji darussa masu yawa manya-manya daga cikin darussan shine tauhidin da zamu mu kaɗaita Allah akan rububiyarsa mu girmama Allah mu girmama Allah Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙarfin bawa ya saba masa shi yasa Allah yake kiran sako jahilci annahu man amila minkum an bi jahala saboda in ba jahilci ba ba yadda zaka ka saba ma wannan ubangiji <clears throat> to wannan kuma shi zai kai mu ga tauhidul rubu tauhidul uluhiyya wanda Allah ya faɗa a baya wanda a kansa ne ya aiko manzanni walaqad arsalna min qablika fi shiya'il awwali duk saboda su ɗauki dilala da tauhidul rububiyya don su yi imani da Allah akan tauhidul uluhiyya su gane girman Allah don su yi imani da shi shi kadai su bauta masa shi kadai su kadaita shi a cikin bauta sannan waɗannan ayoyi sun nuna mana cewa annabawan Allah an ƙaryata su amma sun yi haƙuri wa ma ya fihi min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un dukkan annabawan da suka zo in an aiko annabi sai su ki walaqad arsalna rusulan min qablika fakuddibu ala ma walaqad kuddibat rusulun min qablika an qaryata annabawa a gabaninka da yawa fasabaru ala ma kuddibu sai suka hakura da qaryatawar don haka mu ma wannan sai ya zamo mana izina akan da'awar musulunci wani ya karyata ka wani ya musanta maka wani ya maka izini wani ya ga maka magana wani ya tsokane ka wannan ka rufe kunnenka duk abin da kaga an gaya maka faqad madat sunnatul awwali ko kuma khalat sunnatul awwali waɗanda suka gabata su ma sun yi irin wannan amma yanzu sun zama sai labari waje allahum a adi sun zama sai dai a labari a ambace su Allah ubangiji ya ƙara mana imani da imanin mu ya mana amfani duniya da lahira abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته